ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليدلوا عن سبيله قل تمتعوا يخرجكم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتوا يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم وسخر لهم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لهم الأنهار وسخر لهم الشمس والقمر دائبين وسخر لهم الليل والنهار وآتاهم من كل ما سألتموه وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه المهم مسلمين هنا النبي láàdì tsafogobe ní ramadan azìyànlógobe ní dana ramadan ya ba ya kwanci da kobe ta turu rukibe ne jimaji da daga ne tsafo shi biye gutotai bi ma'ana mọ̀dígúbà tọpọ̀ mọ̀dígúbà yẹn tọ́tọ̀ àti ẹyà gbáà gbogbo èyí da ba lissafi bidiyo insha Allah ya ci gaba da karatu ba na su kuma kayan gitu wani igikin da karatu tuwa surat ibrahim surat ibrahim ayayen ya kutu abai ka tanaki ayayen ba wadda kuma yin nan na insha Allah <clears throat> bana Allah ta baraka wa ta'ala ga gaga ألم تر إلى الذين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار الله تبارك وتعالى قال ألم تر إلى الذين بدلوا بوليها wanda ya wacce ya igwa sadani mai toci na a madadin a daji allah ya tini man su kwaji yana a ejidanci sangwagen bai kufura wusan gwabe kafirci wusan gwagen bai manakangi wa hallu kaumahum daral bawar a caje ma ya ji cifi emiya allakan an zalu kaumahum a ya ji cifi bai mana a hallo a ya ji cifi emiyan allakau <clears throat> ba hadisi na tajo sai bukhari wana abdullahi abbas sun ji fassara ci ga nan gan rum kufaru ali makkata ke kafire makaci a ga ranar nan so kai ga gaba gona amma da nan so kwa nabi sallallahu alaihi wasallam tututa chabo <clears throat> a daja su ko benima don gurko na su kula a nasarar sallam a gyan barku bata ni gona a haji kafirci a ni maga kanyi a ce da ma ya ji cifi a lakon gari na fi duwa da kuma bada rona kim na mun zaja ga ikan nuna na al'ibratu eh diwa mumin alfaz la bi khusus al-asbab kan da yace ragan gan be ya bayani na be ci ga wani kuji ga dole yi kuke ta sababi yi sanadiyya yau lamari kana so kabu waye ci ku fare makabu to la bi khusus ya kun tabaru gan ga ni kafiri makaci ba aya nan ga gaci zandun da baya a zandun da na gaji iri bojina kafiri makaci jinan sokwakin jiguya a kashi ya zane shi gwamnan shi nan a madadina a ci zawon shi jagora a ci talaka shi jagora ba alkhairi nan ne na wanzu su yi nan a ga jagwado allaka aya na ci ta buge mu ci tiya kafiri makaci yana so kuma ya zo shi na jaje gwamnan alkhairi nan kiwo جهنم جهنم يصلونها وبئس القرار جهنم يصلونها نغاي بدل ما دا كي ga atofin bayani na ko ke daral bawari mi allaka na ci jama'a fina ogan gai ha, yaslaunaha gama a ga, don mana wa bi eci ba wuce ma wa bi a ga gaga za ku yi yo ezo ci uyo amma yi wannan wa ma na jama'in jigi mutuna kwado alkhaira na ba ta kuki ya muna ga ja na maso kwa ci mu ga don lalle jiki ba wuce ma bi eci ba wuce eci ba daidai uyo <clears throat> su ku ci gani bai zuye su yake ya mai وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار الله تبارك وتعالى قام وجعلوا لله أندادا كافر بزي جعلوا لله أندادا أتلوا لله دفع يسكم aje da ala ibada ni takatake ya su goya ele ga ga da zani da ala pamba bi su ku ti ibada gona su ku ga ci na ji da na li yudillu an sabilik hmm. man ga kira ku ba da mu ade kira yayin wato ibnu kafir bi abu amri bi yaqubi aga gowaye kube fataye yawi aga liyadillu liyadillu an sabilik ebo ade baladi <coughs> kira na ma na guba ke daza ya kira ma ma'ana mafari wala lamu na damini liyadillu na wala mu wala lamu kai na mai na wajaja ikanu ci gala mu talili nan so lamu ya kai fassaru cayi a da jila da baya ko a tun made ike gangan wato yana yi jida na wugya gari jalu lillahi adad an ilmin minhum bi annahu dalal a cikele edinwuru amaji ajiji liyadinlu ewu ebi arụ da kwuru ji tabbata ezuli alakare mutakele alakar na karara amma wani da jiga wula cutu kwaci alaka na a tun ji ajiji ci damu ti láti ní ya ewu iti la lamu ya kayo amma man ji da baga lamu na lamu la lamu la'akiba ibu la lamu la'akiba ma nutaye <clears throat> Allah ku Allah sun ci bagazi ya soko eh lamma takhadul andada alat akibatu ila dalal eh lokaci na ga mu bacca ba su yan bacci ga tudo ya soko fe mu na lam man biya zo tifiye biyu ma'ana lamula ake ba da wani wani bambanci da tsakanin ma'ana ne ya mafari a ta diwo ga ibi da na tashiru amma yin batu ga alata ku ibim nan a saji biyu wuce lamu kai a wuce gaba a ciki bautan yanyan cudu ya suku ku da ake ba nan ake wanda ga ibiya a dagwa sun bautan na zai eti ya soko nti bɛ gyaa wada fi ɛ ebiu ɛ alat akibatu so lu na ni ba kira ya liya de lu ibnu kafi abu amr gigina gidanan kasu biyu ibana eh? kalmar dalla ya dillu ya dillu ya dillu kalmar nan baya wato luzun fili lazimi sai gbogbo iktisaru ya gida ta canco a cutar biyu fili lazimi to amma kurawa na jike kwata su ma za kuta nan kurawa na jike kwata na ya gube don mai yawe a ga liyu dillu to a da ke aka buwace don mai yawon fi ni ga na da wani daga adalla adalla yi dillu ma yi kewa mutade wadda bukata mafuli bi babu don a ga su kofiya liyu dillu an sabi ni ziyajin jalaliyo biyo su kai tikin mugu da balagoyi kuna ubiya <clears throat> amma wayewa ya kwanu sun sun da cijo gaga talakaji nga biyu ejikataji nga biyu zazumaji za gwabalizi nga biyu liyudillu an sabili to eti ma'anan no a amafulu bi fiya ma'ana ci a atba'ahu ba da an dullu ma'anuyi a talaka na zibi a zagwagba ya na zibi zuma na ta gbina ekwana wa ya ji a na za giza mutum gana so ma na dalalu domini ma na idilalu, eze la gibe e to ka giza ngocina so nga ma malama zigato al idlal aktharu istiqaqan lidham min ad dalalu. ẹgbẹ́gbọ́n ní ọgbẹ́lẹ̀ ìdí lu ánsẹ̀dù ni ewu alára ń lọ ti di agbín alátàrà káàsì àgbíkè ìkóṣokó lúgbàrán ìdúláàlù mọ́ ń pọ́n gan ebayán àzáàbọ̀ ẹgbọ́n náà kòtò fíwó ní ìdí lu léèfin yá àtúnú gbíná dáná léèfin sàdéjì máa dé ka gbíná dáná àmọ́ wáyé ní ìdí lu léèfin ní àtúndé àgbín. nga mala nga daidai bayana ya ki fahimta wani ayan suratul ankabut na eh, wala yahmilunna afqalahum ma afqalihim eh wala yahmilunna afqalahum wa afqala ma afqalihim alakara ne fi a ce zuwa bibina gina wa afqala ma afqali amma alakara ne fi zamu ci ne da gina kyake ba da ya ce jaje ne fi guba so ebogo kira kuba na ọma da zaga ni gwe na da wani don da waka na wani bi sharaci gaga ga a ci galiwa ya wadda zan eh ime ma kai na manzi na arbiwayatu qabla talil endo ga ga ga ga ka na obe ga kaza sai bugu allahu tabaraka wa ta'ala ga aci gaga ju alayin ya aji tudu ya wi ebo olu fe gba ebin ya le yo de le bo ala gbin ki e fun so ko lu ba ki mo e ko e so ko al islam musulunci da wani so ko ci gaba ya ga kol annabi gaya gaya la de jan la de jan tamattau efe roma efe giyi ejize fa inna masirakum ila zike ba nan bana mariye na enayo man jaja gayi mai usul zaja gayi waga da fi ni ci da ce amu ma na wallahi ba kwa kowana yi uju sai aka bai da karayi da na zaza biyu na kaga wa fa na daga uju ko da kiyo istibabu na so ci gore gwada na amuru gaya muda a ga tajid so kwai na dali abu da hannun ci bai ga shugan a ga wuje ti wuju ba wuje ti isti babu ba mai ti tajido in bai gaya efe <clears throat> ebo wata wani aske bayani na su kai kwanaye waga da surat zuma bana Allah ta baraka wa ta'ala laka da jina bayanan ga kul tamatta bi ka qalila yi je da kafirci wani so a sai ga kafirci ga da tabun nago wani ji ya ji kafirci na ayar da ba gije fa inna masirakum ila na kul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar goma iji bi kafirci wani lokaci da yi gaba da ajo innaka min ashabin nar o ga fe na mine gi mine jun ku ci bi aci <clears throat> aya zibe dan burko na zilama na da jinna bayyana misali min suratul luqman Allah tabaraka wa yi ga ai gaga <clears throat> numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin ghalib iyaye kafiri zai mawo amma ya mawo ne ga ya fata na tuka ji yau kari da lokaci da ya yi wuri ne yau so ijan ci ga gida wani sun ma da fitar ruhun zuma tuka ga ya mawucin ya ga fati zu ila azabin ghalib azaban da cinin ne kwanan Allahu bayuta. yi kuma. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلال الله تبارك وتعالى وقام كل عبادي الذين آمنوا annabi gabe wuje miji zaga da jije imani ayi imani bi sukun ayi imani bi annabi muhammadu rukuni imani fata gube yana gabe ayi ga yuki musala ala ya daba ta ku sallah kikini be jije sallah ne ga gumba manu ga hamsu salawatu الصلوات الخمس صلى sallah lokaci الزور العصر المغرب العشاء الصبح على أقوات أقوات بجدان وينفقوا أما فاجعوا دوكيا بما رزقناهم يني لا يأزكي سرا أو صد صبو irin annabi ya doga gwalo fi gwa fimu ga ke kama a dukiya a ce su wa lamiya a maki a dukiya gbangba wuyo sibura wa lamiya kwata kudi mai na sirra na na dukiya ne da wuda saboda wani na cikin su kuyato ọgbọ́n ni mo gbà yìí ní suratul baqara in tubidu sadaqati fa ni'ma hi yaga dukiya ta bango ya kuma ya kire gawa mawage da ya gani ya cirkita da bai yabo ya da yarda su ko wage su kuma ko amma wa in tufuwa ya sadaka ne ya jina dukiya ne ya wuce kusa ko na ya guso ya kinutula watutu alfukara ya ci la talaka dide sabo wa khairun lakum kun gaje ga yayi wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum su kuma bale feji ya ko albarka sadaka ne ya ji da lefi ne zai gaji su ba no fa ya tu ya rage ko fa so gogo un la sirra na lashito bi manufa gan un gaje gan un gamala mu ya awlawiyyah man shiga mina alkhairi na daga nufin sadaka jinsu yana ngayi wajin kan gwaza kiri ya luwa wazo ne da sadaka ji da sobo riyu giza na ji wale da biyu ma matuka da kuma ta yanzu mako ci bai jini yi fallasa fi ni ba wani na mutu na dana <clears throat> wale ga wani mirza a tuki ma'ana wani kan gwahiri ya wuce amfani ne amfani na ke na sadaka ki so na ngai gaga wancan mutunci waje ya na doku doku da dabo wani mafiya a na ya bi ezaji ya wani ji faruwa ce eh so a dai daga lokacin wala yau da saboda nan wani ga mutunci mu hada su hada su so sirra wa alaniya min qabli an yatiya yawmun la bai'u fihi wala khilal awu dukiya ce bi ma'ana tukuru na jiji sallah uwe dukiya gbangba ta da sobo a jace min kobla an yati a tun ya gore fola biya yawon labarin yi wala lafila e fona bo bayirun wace da banu man ji fasara mu gaina banu ga ifida wusi sadaba e gwazabe da mini bakufa gaba wala khilal man ji fasara wuri ne kwa bai khilali ne makhalla da tajdidi e ya lamu ga mai iyadau ai sadaka tamfa iyadan e dun da ta za amfani fa kiyamaya <clears throat> man ziga kira kuba mudda zai tiya ba wannan <clears throat> ya mafari ada kira na ga kira ibn kathir bi abi amri bi yaqubi aga min qabli an ya'tiya yawma la bi fata an ya'tiya yawmu la bai'a bi fata wala khilala yawmun min qabli an ya'tiya yawmun la bai'a wala khilala fata annahu yati annafi al amu e baki la annafiyatul jinsi na so nafiye jinsa jo to amma qur'an ne zikena ka bu bana nga yakem na mango ya bana <coughs> min qabla an yati yawmu la bay'u fihi wa la khilalu agato ki bambanci tsakanin kira guba annabu alube na ga wal manayani mutaqaribani na guba ba nan wani cikin jikewa ga don so ba da jina kimma nawa egwanan guba ba na kira bibiyu to da na gabai a kilala na to da na gabai a kilalun na na kira shi dazo na kira mai tufi eh tufi da rumu sai bago a nafi wuji da na kire deju yo na fi yaji sojo a wuji na fi yaji sojo a yau ba ta da kusa da ba shi ni ene da yi gaba si sisanu ko ya mai yi gaya ɗaya nan kwata-kwata da na dafa baki ya mena aku ba banyaya to man jiga to khilalu ga we tiye yau ba mu ma khilalu fati yau man jida zai zai da ba man jida bai gaga al khilalu nafa jamu ya khulatu kin musu ko ga yan nisbatul na wannan ya yi wa na amanu an fi kumi mara zakunakun min kwabli an yati a yawon labarin fi wala khullatun wala shafa wal kafiru na umar valimun ya ni zai ma ni jina ewu dukiya da ya kwen su ko tun ya gbaro efo wace da efo na sisa dana efo na mai daya dana tun ya gbaro efo wuce labiya so kullatu muti mufradu yo nga so kulla be yabo ne ti jamu muti ga wala khilala wala khilalu so ne jamu a ga irin nan da zo larabci da ku ke misali bana kalmar kullatu <clears throat> ya kullatu ko ga mange mangegi kullatu wale wa da wato zaniya kullatu kullatu kullatu jamu ya kullatu mangegi mu yi kilalu kenda ga jamu ya khullatu e ya damu ya e khilalu eh? <clears throat> man ji dago <clears throat> bayani ba ta da bayan gama mawaci kwan tattali da lalin da zai bayan ga khilalun na manuyi muhalla ke ji nufi an lura daga khalla khalla wani fa'ala ya khalla eba larabci waka je fa'ala masdarin ya dace ko wuce guba ko da mu fa'ala ko fi'alu so dogo <clears throat> gana misali waka ya sabaka masdarin ya kiyo musabakatu ko sibaku jadala masdarin ya mujadalatu ko kuma jidalu eh <clears throat> waka je eh, kwatana masdarin waye mukatalatu ko kuma kitabu so fi'alun ne ti masdarin ya fa'ala nga hu ya wanna bo itikilalu bo masdarin khalla so na waye da daga ne mu khalla wannan fi'alu da mufa'alatu ma'ana ne da na naga manyan tafsiri da lalin da zagani bai yi daga nitsoyi wadda ke wa gagan fukiyame sisadabo ga fiyazi kijibu ga da fukiyamu ga burubu eh yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmihi hibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yanji ga tuye sa sisadabo a ci gama wala khilal e ya maci duk da na masa yi mi yoyo muka buru bani a ci gan ladan mi a eh, shatsuwa mi ga lo bani ma emi na la be be mi emi na mutu ke ya mako eh, ya mi mo imi wo e wo da ni kete wa عندنا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار آية النوم الله تبارك وتعالى mati bayani ayan wato ohun lami yiwu wi ebe na wọn ayi jina wa sundanza ọmọ iwe ana atarifu billahi azza wa jal iz ma'rifatuhu al ta'ala ya ke so mu ngaji jibdu da su wa yati na su ne na ukiyana so ebo odo bo su da soko, ko so ko ta minu jiya yi mu yi na dana enwe jina dana na mu yi ga jinu ra da bayan wuce ma jibu da su soko ko yayi so ci jibu da su mu yayi ga Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa Allahu ga yi tuna da ta yasan majitokin nan wa anzala min as-sama'i ma wala daga bago kawai cule ka wa ga daga su kuje mun da biya na sama da makin ji kan zuwa sura ku ga ci sama ne cikin wata ci gwana ne wa anzala min as-sama'i ma mun ga me ke jure daga sama ko eh zane jeje yi ko ku ta dule cele cikin mele cikin ne ne eh, cikin na bukata yayin ne ne nga gusu yi wuzuru ya yayi amma wa du yayi fatan wa amma shi keje ila dukan wace misali wa ga da ba na fiye da kake bida wani har da abuja ya ba fiyo wacce ne a nobaki da kuke wajen yi yanko wajen da min amina sama'i ma nga dole bai daga sama ba fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum ɗaya wuce magan yaji layan su su jitiya daga kimbo yayiyo riskan na kunga lafiya ziki a yayiyo so ele ga ya arziki e wani bele en do wani ga arziki yau fata na wajen da alaka gani bele wasakhara kuma alfulk so kuma gaji fore ya ni wazi yayiyo ha wasakhara lakum alfulka li tajriya fil bahri bi amri ebe yan wani zafi da za ta tiye to bi koro su kwe mini aya na daba bo da do ga tsole wa wa da da su su kona wanda ta kula ta ce da do ma da ga kya yamma yamma ya wuce ko ta da na wuce ko ta ma ga shi ba ka yi ba ta ku mu kya وسخر لكم الفلك litajariya fil bahri bi amri wa sakhara lakum al anhar su kuma gake ji foro kunjiya yayin noji dana bandondo eji dondo ji Allah kunji dana bandondo su kuma gake ji noji haci no patu da mini limu mhm وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار nini ni mungu oge tuna ziwelo kakain na <coughs> igace tuci zile malai suduna sakara lakum shams muga ke ji foro gidi ayo wal qamara bi yiti dai be ni kando no be zabado wata bati ba fondo jila na emi gida zo da zaina mm a ci ga yato fondo no zabudo dai be ake bo fena Eh? kama yẹ ń pa wọn lé fún níṣẹ ń pa ẹbú àmọ́ ní lè ṣí bua wọn sàkárà lọkùnrin lẹ́la wọn nàá wọn gáyé sọnà ya fòrò ẹ̀ ṣí àyè náà gidi wọn fún àyè ṣíṣí fòrò àyè dé tìlá kan wọn gá bo ẹgbẹ́ra ṣí wà títí wa ìwòkè ẹ̀ bàgẹ́kẹ́ àti nàárà dáwọn ẹni tẹ́tẹ̀ kò fi ìmọ̀ fọ́ọ̀lì Wasu wọ́n sẹ́yìn wọ́kẹ́ gidi dàbẹ́yìn wà á nà kí. fadawaya ne za su asiri na waje'annan laila libasa waje'annan nahara ma'asha su kuka jaci yayyo in ga lokaci ɓata laji ya gidi ici ta yi toyi mai ke fa wuziru yo in ga lokaci ɓata laji ya shi ici da mile efo yi da lokaci na ka sa wuziru yo mhm. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya yi min kulli ma sa'altumu ba ta ne ba bi su kuyi ma mu ga yayin man shiga wal muqabilu mahfuz zan shi kuna na su kwawon cifiya kun ci bake da mini ma'ana yana kwano nga mai wa min kulli ma lam tas'alu to na ci to ce ba duniya wa mai yayi nan ga yayi eh wa ta kun kulli ma sa'altum eh wa min kulli ma lam tas'alu fi ghayr al-qur'an ebona yanzu daga dan gurko wato alle rayuwa ko ya je wata ke mu da ci bana wata babara bai ya mi su kuma hayo hmm, a ga ya hasfun nan udo ko mini qur'ano mini ko ga so ce ga yin suratul nahl ko wallahu ja'ala lakum ma khalaqa bilala wa ja'ala lakum min al-jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila takikum al-harra nga nga mini lima na mujia yino wani ya e, jeme ziye fan e, wani ziye fan wani ka waza fi ya yina igidi ga yoro eh wote abe igidi oda na wode aka na kan ulu ba skeyan ulu ba za fi igidi na fe je na ka bace mubashara director eh to kemna su kwata ci na majiga to wasarabila takikum albarda dabo da mini ngai mukabili ya no mu da na kpama masu kufiya eh efe be wo wo be wo ti fo nko ba fi awe wa de so ke na oge wa wa ka wa fi so ko ga tunan ya mafi aye na e bu ku ka fi ke mu le wo ji aye e bu de ku try ka ka da ku ace wa ke zafi gidu mu so kan ce fiye ya macibu mezi gaja lutula yaga ene eh, da abu na dana yi waga dana wa min kulli ma sa wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa min kulli ma lam tas'alu wa in ne mata Allah la tusuwa ga da ga ya ba ni masu gonu jiya ene wuro fe do shi yogo su ko de kazani su ko de kazani wo cho fe ko so ko wa din baba da fa la tusuwa yedun kangiwa yebun so wa ẹgbọ́n lọ ba jíngọ̀ ti ba tó tó tẹ̀wú ti àwọn ọ̀tọ́ wa ọ̀gá mọ́ ẹ̀bà ba ló tẹ̀wú ti dọ́bọ̀ àkẹwà àbá wọn ti bá náà mẹ́jì ká ìsá da lọ sọ́kọ́ jí àǹfààní bẹ̀rẹ̀ látò súwá náà alẹ́wò ládàgà asọ hasan maksu gbọ́n ìdá hasan mamdud ìmọ̀dá hasan maksu daga hasan maksu wà láwọn kí mo ẹ̀ hasal maksumi ogan gai sigarul hijara ta kushashe yi kimalo aga asali zame papa yi ni ga kemre da ruwa ni computer yi jina musulmi da ko jigawa ji lissafi wade wade wade calculator ina wani wa amfani bi yana to zame pai hasal maksum ngai ji amfani gan bayan <coughs> ta kushashe yi lissafi ga yi lissafi na da bukata ya adadi na dokunan atakushi sanyi kushi a tafe bufe bufe ko hawo yawo daga ba takushi sanyi wuce ga da kalma isawo eh ba eh ba da takushi sanyi amma wa ittisawo ya ma'ano wuce da aje amu in ya ba to da ne ba mu ba takushi sanyi ana a ga waje isawo gala misali zafin dubani da yi bai da yamma ci na ito yi kan census na balari da tu suna shugo kyuyu na al-ihsa census eh, takushi sanyi ya laba wani to amma ba na kalmar ta na da ba ta fushi ne hutiyo mu ci ba da mane am bai bayni e ba a ci ga mu ko man yana rul khair rahimahullah a ci gudu biyu <clears throat> so wa in hutu ni Allah la suwa e ga ga ba ni ba su kun da ya ka kai wallahi ya dukan ki wa ya buzowa amma ki da go inda ni insa lalle zawangi no da dana la zalumu in gobi na ku un tibi na ku eh un tibi na ku mini bi na ku tubu ma wa ma na tita ju gagi aga ye ji ba ni wa mu zuki wa ji wa la yi wa ji ari wa wu ya yi ci ma ga mu zuki don wa ta ba ne ki to to ya bala tanu mu ju ja mu la ne ya abubuwa za an yi gbobi na kuci ta dace ka faru muyo in gbo kafirce yabo mana kan yi so sifa ne zai sifa jayo ita aglabiyo ya ka kudu kuza wa an yi zai wuce ugba gaga adala tati mini baya annaba ji dawana tuci ji dawana wani ya sufu ji dawana aji azalimi ja aji kafara ja e daji a su kwaye tini mazo ɗagwa amada bai na kuwa ya ci taciya amma daga nan an dokun a yaba ku don zawa an gizi bana su kwace hukuncin latati a galabiyo ba ko na an gina zaure da rana bi na kuci cayo amma amma yabo mana kan yi so alhukmu ala al so ta Allah da ta ci zane je timina bin ke ko kafirci wannan ciwo وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام kafin aya nan adi hadisin da cina alhafizu na kafiru layi da mini ya tasiru ko yin aya na wani ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata da a hadisin sai bukhari annabi ya tafi ga allahumma lakal hamdu ghaira makfiyin wala muwadda wala mustaghna anhu rabbana wa kada asalin sai bukhari ba nan man la hadisin da yayi nan a ga tuyo na na gadi fe ba etiyan a tuzumai gice wani kanu ga gice ke kimna wa ga alhamdulillah a ta'amani. wa saqani ko annabi ya dufe ba duwa ji da baka kayan mai kwabe sai bukhari nan ci be fatul baro to mun shirin sai bukhari ke kuma ci be ya duwa na annabi ji kan dun da yi ci gina ATH eh, da waya su ko eh ke misali nan ah, annabi ya zuga alhamdulillah alladhi kafana ya ci mun yi ci zo na alhamdulillah alladhi kafana idan da tabbata ya ci nan wọn kò kú kíyàyé náà wà wá ná ìmá ìyá ní fòye ní wọn gbé ńlá ní wọn mọ̀dá tó yà á rayu dáná ghaira mafiyi wala mafur su kuma zai tuna yayi ni ma ya bona wa ji yayi ga muji muji yayi ya zamu ci ji yayi wana su kuma ji muji mafiyu ya ya yani ni mu gwada ba zamu ci ga zamu ci ji yayi ke su kuma ya yi da ruwa wala mafur ya gogo ya kama na gibe su koya da mini <clears throat> nusus na zibe kim na nabe ba doa ba ngai gici kina ite ji ya soko bona ni ma yi gici da ni ma na soko da yi na eh ya fatul baro mutum mai fatul bara rafi ibn ajar na hadisi bai mu an tazu ga hadisi sayi wuyo ga ni ba ji mu ga ji mu ga yi gici ga wani ga allahumma at'amta eh ko ga ya mu yo wasakaita ga ya mu wagneta wagana wadata mi wagneta wagaya na aziki wadaita wagara mi bawo wa ayaita wagara mi falaka alhamdu ala ma a'taita idan fata ta tabbata wasu ko yace ne ya yani fatan zan dole su kula ya ji da ya ci ni mu wana nga ba su kuma yin burma fi lo ji juma so so kunu gudaji yukando ne ya ni mu jo tó ta lùgbì kàmọ́ lẹ́jìmọ́ mú yẹ̀bá. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام Allah tabaraka wa <clears throat> Ibrahim da Ibrahim ga ij'al hadha albalada amina ai jinana kun laje da na aminci da shikici wai dunifi wai ginshara lo maka e kona na ibrahim wa ga ga gawun kai zana samaka na jeju yo wa kufiya da e, baki bo no tu masalaci kaba <clears throat> ganbe annabi isma'ila na wa annabi isma'ila ya

so annabi ibrahima nga yi zana wa gagan sama kana ebona su mana ga kuba na azara fe fe du eju annabi ismaila tike bi yadin fe du na nga su ma gwe kabila ya e juru abe ya bi fe da ayo makaci yake yana addu'a nu ba ya maka na gana eh rabbi ja'al hadha al-balada amina so ko aizi na lafiya da na aminci na kankali ta ci daba na ya goro ba bayina eh aminci shi ko ototo alkhairu ya bi fi je <clears throat> amma kana lafiya da na aminci Muna hadisin da tare da sallallahu gangan wasallam inna a inna Ibrahim a haramma wa da'a li aliha wa inni haramtu madina wa inni da'awtu fi sahiha wa buliha annabi ga inni ibrahim wa da annabi ibrahim da kuma we haramma makkata hun ga dan makka harami da ga makka ya harami makka ya harami na da kai annabi ibrahim hun ga dan makka ta ji harami wa da'a li aliya wa ma duwa ba makka ci ya bida da duwa wuce je duwa ba makka ci na annabi ga to mu masuku wa inni haramtu madina mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa madina da aje da na harami kemina man da ko annabi ibrahim jina ce ga ji da madina ko wa inni da'awtu fi sa'iha wa burriha wa ba duwa ce go da madina ci do aduwa na ga aduwa yadda bai ba tan ne wa muhimmanci ya ezu ba duwa ya shi Eh, sunna mu cikuna annaba mu baba da lashi ya na wannan to annabi ibrahim na ba doya maka na to annabi muhammadu so na ba da madina na a sunna ci ta yi wani da su yi ba ya kiyayi eh so ya yi dufe lafiya kin na annabi ibrahim bana ij'al hadha albalada amina so ko ayi na makka na lafiya da na aminci ga ba ne su mai rayu dan da yamma ya fargaba ji su kwa rabi kawaya kamar su kwa su kwa addu'a ni Ibrahim ko awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nas min hawlihim afa bil batil yu'minun wa bi ni'mati llahi yakfurun yakfurun ah yalle ya yazza yalle kemina <clears throat> awalam yarau anna ja'alna haraman amina kemina ila rubi tafe da namincina Kyam na wale yi da nan da ciyo na wale maka wale ya eh gwa ko yana yi na yi to da jiga lo maka wale la jiji na to ga yi lo jiyo eh ta ja ito ga pa mi tufo amma aminci da ko robri da wa e da gara pa ta ti da wa eh e kun pa ta ti so pa ti wa to baya e la ko lo maka kai wa ta da wala sa maka ko la sa madina haram bijai tó tù yẹ dùfẹ́ láfíà a sì kí lọ́dọ́ kan sọ kúrò yà kí yẹ́yì tó bọ́tí wọn lè bọ́n tó wọ́jẹ́ níbi ni wọ̀bẹ̀ níyà náà da lásùnà àdúrà ní gbàzùmọ́ yẹ dùfẹ́ láfíà wọn lọ́dọ́ sọ kó tòmí tó jáde ibrahim ìbàdúrà ànábì sọ kúrò rẹ̀ títí sọ kúrò ìwé ba sọ àdúrà tó tòmí tó jíwù jì sí ráwù àdúrà àwọn kútì cami tomi to gimi ji garuwa yin kuti ma garuwa waya ma wani annabi ga shirka na wani da wani afa min dabibin min dabibin nan nso ga zane zunge dana ta tiye taku bolo domin ye shi na fashi kwana zane zaje waya gudu kuma waya tó jáde ìwé mọ́ ẹ̀sùn kó máa lọ yi sì waya ma wé mọ́ tó jáde wà waya mi yọ mọ́ ewo eh, masibu wa janubini wa baniya na'budu al-asnam zamu ci ga addu'a ba ta baba zo sallah wani jin addu'a wani bo eh emi ke addu'a wani bɔ amma ma fa addu'a yau da ji ba ko ya ni moto ko ya ni mi eh so ko ya ni mi wa abujo no so ko mu de ti addu'a ni yi ba na da wani gba ko ye ga addu'a ya dini de na so àdínní mi tájú balùbà wéwọ́ lókùnlókù àyè kò gbà nǹkan mọ èyí tí àdúró nǹkan mọ̀ lọ́wọ́ òṣèlú hmm? kí o gbọ́n. رب إنهن أذللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه إنك غفور رحيم annabi ibrahim ga rabi coci yenu ẹnu láti gbọ́ pé mi tó fi rá mi yíwo pé yíwo ya ké lápàá bàtí na ìwà ń na mọ́ rabi coci yẹn ìnà wúnà wọlé kú tìjì yẹ adìlán na kàfíra mínà nas alisnadu ya fi lere da laliji da ba kuti a lali kuti madara ya da to a yi amma ba a gaggi zabe a gangi banda ci ba da an na hunna sababu fil idlal e bona ga sanadiya ya bigizajo zane ji gizaji ne kuti ga shebo a ci gwa so kuti ga na so kuti da tita can ga fi gizaja amma ya zanzi gafe jawo fe pela ituko be kuti iba ya ke kuti iba ya wo ti to gure ati dara ni goda tukuto so eti sanadi ya yi na ma kuti uchi jina nga mala la ni cha biko ke ko so ko nugo nga mala cha je da ba kuti yo daga na ga sababi yo annabi ibrahim can can hu abu watu faman tabi'ani dan to ga mutumi mi zuriya mi yo e gimi ya gimi a can mutumi ci ga su kuga ya laji ni ona farin da rumi ne da wuce bayan yin biyu ga maƙe yau amma a sani amma dogara su ta wuce aliyan ba ci ga ma ala su kwanji ni ana to su ko lura ba wunda mulaki bai naka ga furu rayu ne su gafara wacce yau mu wayo mun gafa wacce fadi mu yi wade biyu ba wunda ba agwa hmm. Mina hadisi na tazuna hadisi sai muslim kitabul iman hadisi gana abdurrahman eh, abdullah ibn amr ga bayyana ga cuci sa kusa da sanin fe bin baya na fannoci ga rabbi inna kunna adlafa kathiran minan nas faman tabi'ani fa sa ni wa ka asani fa innaka ghafurur rahim mfake da bayan suratul maida bana nabi sai kaga in to afibu fa innahu mibadu wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim mu dai baya ku ba mu ci zuwa ga mu fe na ku ba ku albarka da fiyo ku ga allahumma ummati allahumma ummati allahumma ummati soko alume miji alume miji alume miji anabe ba duwa yayi e gba be yin wo da mu je mu titace mu yayi yi rai wa mu we ba ci da na je ba fiki baka وقال الله بعد سقوطي بقلب ملائكة جبريل إذا يا جبريل إلى محمد يا ملائكة جبريل دابا نبي محمد دا جوغا وربك عالم نجوم سقونا ما جوا تشوف دا أنا ودي كنا بيك دا جبريل وصو أما دا جاء نبي وصل ما يبكيك دا جوغا كيف يجوا فأتاه جبريل عليه السلام فسأله ملائكة جبريل ونسيب عليه الصلاة والسلام ما نبي بيك يا رسول الله كلا جبريل lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ne ba wani na dana a bayani jiyo an na nabi birane tilado an na nabi isa tilado muke bana bi mu je dona ba mu so ko ci gato malaika jibril gayo idhabi ila muhammad ke da ban mu da gayu fa kullahu inna sanu bika fi ummatika wala nasuka ya fo ya ta alumo bo wa le gayo so so ko ya boye boye yan dakata ya rubu muhammadu ma tayi so ko je bo no ai ji guda luma nabi muhammadu so ko je bo so ko je bo eh ije bo ije bo ide dakata da chuguga wallahi wallahi wallahi imaji zan da asada ga ga wani mamba cewa dun jalatu ta ga malaika ya lan da aka tafiya da hmm dan do ga tiye no eh wuchide wuzira eh tidi wuzira shaitan tiye mugungwa ayi da san zina izo ke shaitan ya so na iga ya na zan da ca biya muhammadu ana uja asada yan man da ciji ya ja hmm anabi a kunke anabi a Ade adde na bai da na bi muhammadu yana so yi da bukatan da aka tabaca ko yi ci bi ga taca ko yi ci ga nica أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك محرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون annabi ibrahim ci gaba da addu'a ga rabbana to ce inni asantu min dhurriyyati <clears throat> na zura mu zura da sai buja ko da nabi wadi da mai banko ghaira bi zar'i nan cana inda da ci fadi mu ci kwa buja nan ga maka sa a da je shi ka ba ba da da je shi ka ba ba ne inda baitikal muharram mi waga ga ya zane za fibu annabi tsogun ka tawon ya na kaba addini ga fami wala biya mi la biya fu da fa ko liu kim rabbana liu kim musala to tiye mi yana lamu da ci na me wa ga su da mi za ga ji sallah <clears throat> fajala fidata minan nasi tawi ilayhi amma daga nan waje ya ce kore maka na wanke yanki canan amma da bukata yana gine ba da ba mai ba da wani su kuma wani waje yau ya mi a yi buza wa gine jike kwata fijo na a na shi yi kwa tawi ne a na fada da buya eh kuma min samarati wace fo ya aziki akin yesu su jika kai agada eyi enyi eh, ejoyan eh, eh, la de ngi chayo agamadana ibiti pata ne da je jikin abona oke abu ba ji maka bu kin ya je ngita e joya amma da da wuce ke jo kin ya abona yake te kwaya dan dole kulo maka dan dole kulo maka en su su da zan eh so ko me wa go ja cin waya la lahum yasku e ba da ba daja yawo ba addu'a nabi ibrahim wa ma innama ya takabbalu lahu min al-muttaqin so kwa ji ba da da nije su dona so kuma annabi ibrahim fi da milita ciyan rasul muttaqin e da ni etiye da nije su da so kuma ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan eh walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim je wudanca mishan ko hanifan muslima addini ni ujina ugaya addini za na kwake na fasu ko ba jiru na muslima wata fasu ta foro su ko bugi sai bogo addu'a fi gugoci dan waya makaci na su kwajiya <clears throat> ale mashruiya ta bonna ni addu'a ya zuriya su ko ya wuji fi ba addu'a ya eje eh, e e eje hannun ibrahim ziga e hannun ibrahim ba a dubu ya ganin su kuma ta ku eh? <clears throat> man shiga wagacin bayani aya nale bi ayan suratul bakare katun da ci gaba ba mu kita da jinyayi <clears throat> min suratul bakara na baro ga wa yidhi tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tammahu qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati kwana la na adi zalimi so kwa annabi ibrahim da tun da ci mun mace ne da umarnin da ci annabi ibrahim ya ce ci batan mun do wani tun mun ci batan wa ji na da nonu bana so ku ci gato inni ja'iluka lin-nasi imama yawa annabi ibrahim la ji da ci daga yinan nan annabi ibrahim ga wa min zuriyati kemina wala mi ta ji da ci ne wa ko ta ci ya to a mutunci abadi ya bashi ya alkhairu so kuka a la yanalu abid zalimi alkawli yami de wayiyo de juwa ne jiga tai bawo bana ndo gani muti bi nakuno wa be ga sha wale e ba ni ibrahim ga ba ismaila ta so kuwa ya ne bi ci juwa wati ci ba juwa e bugo ga ba mu muhammad ta bone ya juwa sallallahu alaihi wasallam yau ibakata wani hadis na nabi gaga an wato akhi abi ibrahim eh, wa musharatu akhi isa alayhi salam alayhi salam <clears throat> so gogo so kwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laji ya fishi cino addu'a nabi ibrahim hawo amma bai cina nabi ibrahim ba da wata zama kyuke gan eh <clears throat> qala rabbi ja'al haza haza baladan amina warzuq min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir so ko ai maka lafiya da aminci warzuq ahlahu min samarati wa mu ya zama kacin yaji dan za fi maka abu zuriya jina soko ne wannan waje yi wani ya man amana minhum billahi zane ji gaji imani da wasu ko mini agona wani yau mai lafira ta imani bi ko karshe na kila mu tayi na wuto a bai goyi e wani su ko mun yi ba la na illa adi zalimi so wa bai woro ba nun ga mu ga wa she bi mu jina yi ko ba ni? mu da mai gaci ce ruka so ko ga a'a kala mun kafara to zuriya wani zigaji kafirci na mai yaki imama ta miya lakawo amma wai gidan zabo na yaki ni ga yaki sau mutum kwalila in e mawaje ziga wa miya lakawa mi rayu amma su mutu su mu sun ma da tarruhu ila azabin nar mi a kotu zuwa na wa bisa e masu ezeke ba wancan magabi igwe wuto so sokwa laizi ya dondo sokwa aluya kafiri kama ala humi nino amma sokwa ala imani haya kafira wakati sokwa cha imani laza sokwa de kwa hiyo sokwa bi imani so bi imani so chubi imani sai wani lokaci a jago